alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon numba karshen numba tsakiyar numba tunda lokaci ne na yanzu kaka yayi mutane da dama an samu jarukan da ake so za a koma harkar kasuwa to insha Allah ga sabulun da muka kara kawo muku shi ma sabulu ne na jalabi da dafa'i da buɗin harkoki insha Allahu shi wannan sabulu ne da yake haɗe da da yake tafe da turare na amarya da idan zakara sabulu ne shi ma wanda a cikinsa akwai mu'amala da hadimai da rawani akwai mu'amala na farin jini da ɗaukaka kuma sabulu ne da ake yin tsintuwa sabulu ne na wankin ido na duk wani abu da yake ɓoye a ƙarƙashin ƙasa insha Allahu wanda yake wanka da shi ya gan shi duk wani birni da aka yi a gona ko aka sa guba a cikin abinci ko wani abu insha Allahu za ka ga abu kuma sabulu ne na kasuwa da farin jini musamman ga 'yan kasuwa gashi nan kamar yadda kuke gani aka yi shiga ga sabulun nan ga turaren da mutum zai dinga shafawa wadda in zaka shafa zaka ce Allah ya baka farin jini da kwarjini da ɗaukaka sabulu ne na izaja a nasarullah da mace nasarullah ala inna lahi sai nasarun lahi wa fatahun qariba wa bashirul mu'minin to insha Allah wannan sabulu ne na haka yadda ake yin amfani da wannan sabulu sabulu ne mai tasirin gaske sabulu ne na jawo hanyoyin arziki domin sha sabulu ne na dafa'i da samun arziki wannan sabulu insha Allahu yana wanke dukkanin cututtuka da jifa da sihiri da tsafi sabulu ne mai haɗarin gaske duk wanda ya same shi ya adana shi domin sabulu ne na bata da lara bata kuma sabulu ne na maganin bindiga kuma wanda yake son farin jini a gun 'yan mata da samari da masu gidanni da masu kuɗi da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da manoma da almajirai malami ko wanda yake so Allah ya dinga kawo mishi manya-manyan mutane to insha Allah ya amfani da wannan sabulu domin yana maganin kasuwa yana maganin farin jini ga mace ko namiji ga budurwa ko saurayi dan siyasa ko manomi insha Allah yana bude hanyoyin arziki daga Allah yana kore dukkanin bakaken aljanu waɗanda ba su da amfani a jiki kuma insha Allah yana sirwanta dukkanin iskar da ake so a yi wata mu'amala da shi insha Allah yana toshe kofofin da jinnu marasa amfani za su shiga jiki ko jifa mara amfani yana jawo mijin aure insha Allah ga mace ko namiji yana jawo arziki daga Allah yana kawo buɗin taurari da buɗin harkokin mutum insha Allah yana maganin rariyar hannu yana maganin dukkanin matsaloli to insha Allah idan mutum zai aiwatar da amfani da wannan sabulu da shi wannan din za a samu yadda ake amfani da shi insha Allah za a ga gasawa idan an samu wannan gasawar za a samu citta za a samu farar labasa za a samu dodon koɗi za a samu ganyen gara hudu za a samu jan goro guda bakwai farin goro guda bakwai za a samu kan hawainiya za a samu ganyen magarya za a samu farin tsaf da farin gamu za a samu kaikayi kuma kan mashekiya za a samu farin biya rana za a samu ganyen zurman za a samu farin gamu za a samu makasha idan aka samu su to insha Allah za a hada a daka za a je a samu turare a blouse za a samu turare na amarya in aka samu turaren nan na amarya to daga nan za a samo idan zakara to bayan an yi wannan rubutun za a hada da sabulun su kuma waɗannan sauran mahaɗe da suka rage za a zuba a cikin wannan kwalaba na turaren amarya to daga nan insha Allah za a samu idan zakara adadin sunan wanda zai amfani da shi ko kuma adadin sunan Allah 99 ko adadin sunan 66 mm, ko adadin sunayen Allah 99 ko adadin sunan Allah gundarin shi 66 ko adadin sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam don aka samu wadda zai yi harkar farauta ko harkar bindiga ko harkar shiga daji ko harkar bada magani ko harkar sai da kaya zai yi amfani da adadin sunan allahu na 99 wadda yake son harkar farin jini da daukaka da buɗin harkoki da sauransu zai dau adadin sunan allah 66 wadda yake son harkar makaranta da kawo manya-manyan jama'a da kawo manya-manyan kudade da samun cikakken tsari zai yi amfani da adadin sunan muhammad insha allahu adadin ba adadi ne mai wannan ba insha allahu mimun a arba'in ah, ha'un takwas mimun arba'in dalin hudu to don haka kowa sai ya hada da kanshi ba sai tambayoyi sun yi yawa ba Eh, insha Allah ko kuma adadi da ya zama da zaka ganshi wasu sukan fitar da shi 44 wasu sukan fitar da shi 48 wasu sukan fitar da shi a adadin sunan wasu sukan fitar da shi a 92 to kowanne dai mutum ya dauka lissafi ne malamai sun yi ijtihadi sun yi kokari to daga nan insha Allah duk lokacin da mutum ya shafa in Allah ya da in kai wanka da sabulun nan kuma mutum ya shafa turaren nan insha Allah a wannan satin mai izinin Allah ta'ala sai mutum ya samu dubu ɗari biyar ko miliyan biyar ko dubu ko naira dubu biyar da ya danganta da irin buɗin harkokin mutum wani kuma za a ga zai samu dubu ɗari wani miliyan ɗaya wani fiye da haka insha Allah ko ta hanyar tsintuwa ko ta hanyar wani babban mutum ya baka kuma sabulu ne da yan Allah da dai mutum yana amfani da shi za a mallaki gida za a mallaki mota da abin hawa ko dai sabulu ne da turaren shi wanda ya zama na 'yan kasuwa da kuma masu neman jari don haka insha Allah mun dan kawo guda ɗaya ne amma su ma dukkaninsu an yi shi da yawa don shirin da kuka ji mu to muna haɗa waɗannan sabulai ne kuma alhamdulillah cikin yardar Allah an samu an kammala haɗa su shi sa za ku dinga ganin tsofaffin sirrika ake ta maimaitawa to alhamdulillah mun shiga aikin waɗannan hidima kuma cikin yardar Allah mai kowa mai komai an samu an kammala Eh, za a ɗaura wuri ga yana za a hada da bakin zare farin zare a wannan abin da kuke gani na baya kamar sun musamman likafani ne na ragowar mamaci wadda allah da duk wanda ya jefe ka ko dai ya kwana a rami ko ya kwana a kwanci sabulu ne mai matukar amfanin gaske insha don neman ƙarin bayani za a yi kiran mu a 081-300-10609 mai magana a rama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria abin da ya sa shi wannan sabulu ga wanda yake neman matar aure in ba ta son shi ya dan shafa turaren a jikin kuɗi ya bata wanda yake da ubangida yake so ya mallaki ubangidan ya zuba shi a hannu ya ce allah ya bani farin jini da kwarjini kamar lakamin wani budurwa ko bazawara ko ɗan kasuwa in yana daga sabulin cikin ruwa yana wanka da shi allah zai tara masa jama'a musamman in ya zuba ruwan sai ya samu kuɗi babban kuɗi ya sa a ciki ya jujjuya tare sai ya wanka da shi to in allah da manya-manyan kuɗi za su dinga zuwa gurin shi hannun shi kuma za su dinga zuwa ah, ma'ajiyar shi ma'ana asusun shi ko akawun ɗin shi wannan sabulu yana da matukar amfani ba mu taba zuwa da tsaraba irin wannan ba alhamdulillah dai an bata lokaci dan an dade ba a ji mu shiru irin wannan lokacin ba to alhamdulillah da abin da muke muku tanadi Allah ya fito da su an kammala ga wanda Allah ya kaddara suna da rabo insha Allah kafin su kare don neman karin bayani za a yi kira mu a 0813001069 gana ma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin lawa ne zaria mai dubin asararo you